radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokacin sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai labarin duniya da dume su sai kuma shirin afirka a yau sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu saurare sannan kuma ƙasoshin rayuwa sai mu karkare da dokokin zamantakewa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya to yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na ko san tare da abdullahi salihu katsina kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 29 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1187 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan sha'aban na shekara ta 255 hijira kamariya aka haifi imam hadi alaihi salam limami na goma sha biyu da gaske limamai na ahlul abid alaihim salam a garin ra na kasar iraki sunan sa dai sunan manzon allah ne tsira da amincin allah su tabbata gare shi da allah sa tsarkaka sannan kuma lakabinsa almahadi bayan shahadar mahaifinsa imam hassan al-askari alaihi salam a shekara ta 260 hijira kamariya nauyin jagorancin al'ummar musulmi ya koma a kan imam mahdi alaihi salam sannan a cikin shekaru 69 na farkon shugabancinsa yana haɗuwa ne da mabiyansa ta hanyar jikadunsa guda hudu a fake wato a cikin karamar fakuwarsa kenan bayan kuma imam hadi alaihi salam ya yi babbar fakuwa wadda daga lokacin babu wasu jakadu da suke haɗuwa da shi domin isar da sakonsa ga mabiyansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alansa tsarkaka ya tabbatar da cewa bayan fakuwar Imam Mahdi zai sake bayyana a ƙarshen zamani a lokacin da duniya ta cika da zalunci sannan kuma ta cika da mulki na danniya da kama karya a lokacin da fasadi ya cika duniya da sabon Allah a lokacin Imam Mahdi alaihi salam zai bayyana domin kawar da zalunci tare da tabbatar da adalci zai kawar da barna da fajirci domin tabbatar da shari'a ta Allah Madaukakin sarki da kuma mayar da duniya bisa tafarki na biyayya ga Allah Madaukakin sarki kuma tabbatar da kyawawan ɗabi'u bisa koyarwa ta manzon Allah da iyalansa tsarkaka. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To madalla yanzu kuma ga Tahir Amin Raji dauke da labaran duniya da dumi-duminsu. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. Allah jallallahu ta'ala farajin sharif a kasashen duniya da dama. Ali shamkani ya ce Biden ya bayyana damuwarsa da yarjejeniyar China da Iran don zai gaggauta faduwarta. A ƙasar Yemen kuma sojojin ƙasar suna samun ci gaba a yakin da suke fafatawa a lardin Ma'arib. yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau litinin ce 29 ga watan maris wacce ta yi daidai da 15 ga watan shaban na wannan shekara ta hijira kamariya wato ranar da aka haifi mai ceton duniya limami na goma sha biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam imam mahdi a ajalallahu ta'ala farajar sharif kamfanin dillancin labaran iran press na ƙasar iran ya bada cewa a nan iran an gudanar da bukukuwan haihuwar imam mahdi a jalallahu ta'ala farju sharif a duk faɗin ƙasar a daren jiya an gudanar da ibadu da zikirori wa'anda aka saba yi a irin daren haka ma sauran ƙasashen duniya musamman mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sun raya daren na jiya da kuma ambaton limamin da kuma addu'ar Allah ya gaggauta bayyanarsa don ya cika alkawalin Allah na cika duniya da adalci bayan cikarta da zalunci. Ali Shamkhani, sakitar majalisar tsaro ta koli ta ƙasar Iran ya bayyana damuwar da shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya nuna dangane da yarjejeniya ta musamman wacce iran ta kulla da kasar china na tsawon shekaru 25 abin damuwa ne ga amurka don hakan zai gaggauta faduwar gwamnatin kasar ta amurka tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ali shamkhani yana faɗar haka a shafinsa na twitter a yau litinin labarin ya kara da cewa shamkhani yana mai da martani ne ga shugaban ƙasar amurka joe biden bayan da ya amsa wata tambaya dangane da yarjejeniyar a wata tashar talabijin ta kasar amurka inda ya amsa da cewa yarjejeniyar tana damun sa fiye da shekara guda a ranar asabar da ta gabata ce dai kasashen iran da china suka rattaba hannu ka yarjejeniya wacce take da tsawon shekaru 25 kuma kasashen biyu za su yi musayar fasahohi da harkokin kasuwanci da kuma ci gaban ƙasa a wurare da dama iran da amurka dai suna zaman doya da manja tun bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2018 sannan ta ɗora ƙasar takuman tattalin arziki mafi muni a kan ƙasar majiyoyin labarai daga kasar yemen sun bayyana cewa sojojin kasar tare da taimakon mayakan sa kai na kasar suna samun ci gaba a yakin da suke fafatawa da sojojin hadi a lardin ma'arib tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta bayyana haka a safiyar yau litinin ta kuma kara da cewa sojojin kasar sun sami nasarar kwato yankunan himmatu za'id da kuma nuktatun nahla da ke yammacin lardin gaba ɗayansu har ila yau labarin ya kara da cewa sojojin kasar na yemen sun sami irin wannan ci gaban a yankin arewa maso yammacin kasar ta yemen kimani watanni biyu kenan ake ta fafatawa tsakanin sojojin kasar ta yemen da kuma sojojin saudiya da kawayenta a lardin na ma'arib tun shekara ta 2015 ne dai kasar saudiya ta take jagorantar rundunar sojojinta da na kawayenta don kifar da halittacciyar gwamnatin kasar yemen da nufin maye gurbinta da abdurabbu hadi mansur tsohon shugaban ƙasar ta yemen masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyoyin labarai daga kasar iraki sun ba da sanarwar cewa an kai hare-hare kan tawagar motocin sojojin amurka a tsakiya da kuma kudancin kasar shafin yanar gizo na telegram na kamfanin dillancin labaran asabiru news ya bayyana cewa an kai hari na farko a lardin babil na tsakiyar kasar ta iraki a safiyar yau litinin a yayin da aka kai na biyu kuma a cikin lardin diyala daga kudancin kasar ya zuwa yanzu dai ba wanda ya ɗauki nauyin kai wa'annan hare-hare kan motocin ɗaukar kaya na sojojin amurka a ƙasar ta iraki a cikin 'yan watanni da suka gabata dai mayakan sa kai da dama a ƙasar ta iraki sun sha alwashin korar sojojin amurka daga kasarsu musamman bayan kisan da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya yi wa manya-manyan kwamandojin sojojin da suka yaƙi kungiyar daesh a kasar banda haka majalisar dokokin kasar ta iraki ta samar da kuduri wacce ta buƙaci ficewar dukkanin sojojin kasashen waje daga kasar tun farkon shekara ta 2020 turaren talata da ta gabata ce wani katafaren jirgin ruwan daukar kaya mai suna ever given ya makale a mashigar ruwa ta swiss a kasar masar wanda ya yi sanadiyar hana ɗaruruwan jiragen ruwa wucewa ta mashigar labaran da suke fitowa daga kasar masar sun nuna cewa a safiyar yau litinin ce aka cire jirgin daga inda ya makale kuma ana saran nan da 'yan sa'o'i dimbin jiragen ruwa da suke jiran wucewa ta cikin mashigar suna iya fara wucewa an kiyasta cewa gwamnatin kasar masar tana samun dala amurka miliyan 400 a kowace sa'a ta mashigar ruwan ta swiss mashigar na daga cikin mafi muhimmanci irin ta a duniya masu sauraro karshen labaran duniya kenan sai kuma shirin na afirka a yau afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a yankuna daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan dai masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mutun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. A karshen makon da ya wuce din ne dai aka yi jana'izar tsohon shugaban kasar Tanzania John Magufuli. wanda ya bar duniya a makon da ya wuce idan da ana iya tunawa a shirinmu da ya gabata mun tattauna ne dangane da waye shi kansa john magufulin bangaren wato da ya shafi karatun da ya yi da kuma yadda ya shiga harkokin siyasa da kuma irin tasirin da ya yi cikin harkokin siyasa a kasar da ya janyo hankula gare shi a kasar da kuma yankunan daban-daban na afirka to a yau kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da wannan tattaunawa ne da malam awwal ahmad wani dan najeriya mazaunin kasar tanzania na tsawon lokaci kana kuma mai sharhi dukkan labarin suka shafi siyasa da zamantakewa na wannan yanki din don jin irin rashin da aka yi da kuma makomar kasar a halin yanzu bayan rashin sa da dai sauran wasu batutuwa waɗanda da dan Allah za mu tattauna a cikin a wannan shiri namu sai a biyo mu sannan hankali don jin yadda shirin zai kasance afirka afirka mu yan tattun ya'ya zallar mu da ƙasa da ƙasa komai namu baba mu. saurari saurare barkan mu da sake saduwa. A kamar yadda kuka ji a farkon shirin da a ranar sha bakwai ga watan Maris dinnan ne dai a shugaban kasar Tanzania ta yanzu wato Hajiya Samiya Suluhu Hassan wacce kuma a wancan lokacin take a matsayin muke shugaban kasa ta sanar da cewa Allah ya yi wa shugaban kasar Tanzania John Magufuli rasuwa. A to kamar da muka sani a shirin mu da ya gabata dai mun kasance ne tare da Malam Awal Ahmad wani dan najeriya kuma mazaunin kasar tanzania na tsawon lokaci kana kuma shari kalaman suka shafi wancan yanki din inda ya mana karin bayani dangane da rayuwar shi kansa john mcfaulin da dai sauran batutuwan da kuka ji ashirin da ya gabata din to yau ma kamar na ce a halin yanzu ma tare da shi malam awal din inda za mu ci gaba da tattaunawa kan wannan mutu to malam awal barka da zuwa filin namu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. to malam awal yau dai kimanin makonni biyu kenan da mutuwar shi shugaba mcfaulin din amma har ya zuwa yanzu al'ummar kasar da ma na afirka suna ci gaba da nuna alhini na rashin shi wannan mutum wa menene sirrin haka din manya-manyan abubuwan da shi marigayi shugaban kasa john pombe joseph magufuli ya sa a gaba suna da alaka da abubuwa guda uku na farko ya mai da hankali wajen yaƙi da cin hanci da rashawa wanda za mu iya cewa lallai a sahun shugabannin afirka zai wahala a sami wanda ya yi ƙoƙari a wannan ɓangaren kamarsa wato yaƙin da ya haifar da ɗa ido sosai a wannan ɓangaren, wanda ya kasance a ƙasar da babu wani mutum da baya shayi kuma babu wani mutum wanda baya jin ɗar in mm. an ce abu ya shafi cin hanci da rashawa lallai ana tsoronsa a zahiri da kuma baɗini sannan kuma ya yi ƙoƙari wajen samar da ayyukan yi domin idan ka duba akwai abubuwa da suka shigo ƙasar na investment da kuma wasu abubuwa dai da aka ɗanyi waɗanda suka samar da ayyuka ga matasan kuma lallai ya ba wa matasan eh, karsashi na su tashi tsaye su kau da lalaci su yi aiki to abin da yake faruwa mutum ne wanda yake son kowa ya nemi nashi na kansa kuma bai son ya ga mutane sun zama ci ma zaune wannan ya yi kokari a wannan bangaren sannan kuma ya yi kokari wajen ganin cewa ya bunkasa harkar ilimi ya inganta bangaren bawa ɗalibai bashi za su yi karatu har zuwa masters wanda duk inda kake ka samu aiki kuma hankali a rika cirewa sannan ya yi gine-gine ya yi tabbatar da abubuwa ya samar da harkoki na sufuri ya samar da filayen jirage tashin jirage da sauka sauka da sashin jiragen sama masu na zamani kuma ya tabbatar da samuwar air tanzania wato jirgin da ita kasar ta mallaka wanda kuma har jirgin ya fara fita kasashen waje za mu iya cewa a 'yan shekarun da ya yi irin ci gaban da kasar ta samu gaskiya babu laifi ɗaya daga cikin manyan abubuwan da waɗanda suke abubuwa ne na ayaba shine ya sami tabbatar da wutar lantarki a ƙasar kwata-kwata babu matsala a kanta don babu bambanci tsakanin ƙasar da ƙasashen turai wajen samar da wutar lantarki sannan kuma harkar sadarwa a internet access da sauransu shi ma duka waɗannan abubuwa ne wanda ƙasar ba ta da bambanci da ƙasashen yammacin turai da suka ci gaba lalai kam ya yi wannan bakin kokari nasa da kuma wasu abubuwa dai da yawa kuma za a iya cewa wato mutum ne wanda idan ka dube shi yana da kishin afirka kuma za a iya kiransa cewa yana da abin nan da ake kira pan african agenda a tare da shi sannan mutum ne wanda bai miƙa wuya ga yammacin turai ko kuma ƙasashen turai waɗanda ake kira da 'yan mulkin mallaka bai iya miƙa musu wuya tabbas yana da ja a kan al'amuransu saboda haka mutum ne waɗanda idan ka ɗauki yanayin rayuwarsa ya bi sahun mutane ne irin su kwame nkuruma su thomas sankara su shi wato uban kasar julius eh, kambarage yariri su samura mashanza su stephen bantu biko da sauransu dai da kuma irin su fidel castro na cuba to wani batun da ya janyo hankula mala abul dangane da shi wannan mutum idin wannan tsohon shugaban kasa na tanzania shine batun cutar nan ta covid-19 da kuma ikirarin da ake cewa wai wato yana musanta samuwar ita wannan wato kamar bai ma yarda da ita ba washin menene gaskiyan wannan lamari din zahirin gaskiya shi ba yana karyata ita cutar covid-19 ba ne ga baki daya sai dai wato ya dauke ta ne a matsayin wata cuta ce wacce akwai siyasar duniya a cikinta saboda haka shi bai yadda ya rufe kasarsa a kan wannan cuta din ba kuma ya yi wannan la'akari ne saboda an ce wai mai ɗaki shi san inda yake masa yayo wanda kuma tabbas inda ya rufe kasar da mutane sun shiga cikin wahala da sauransu hikimarsa shine duk abin da cutar za ta haifar ba za a hana ta haifarwa din ba ko da an rufe kasar ko kuma ko da an kyale mutane sun wata ya sun nemi abincinsu saboda haka sai ya ga cewa ya fi masa hikima ya kyale mutane sai nemi abinci kasancewar idan ba haka ba kamar yadda kasashe suka yi kaga kasancewa yana ya shi me ake cewa shi ya san girman aljihunsa da kuma zurfin aljihunsa kaga ba lallai irin tsarin tattalin arzikinsa zai ba shi dama a ce ya ba kowa wannan palliatives din ba ko wani abu bai kama da haka so ya yi wannan hikimar ko mutane sun ci gaba da watayawa da kuma wannan kuma lallai ana daukan matakai na kariya din yadda ya kamata illa dai iyakaci za ka ji kamar wajen bayanansa haka baya karfafawa to mutum ne wanda yake yana da barkwanci wani lokaci kuma yana yana da ban dariya a wasu abubuwan kuma yana ɗaukan su zaka ga tabbas da da muhimmanci haka amma dai abin da yake wannan shine shi mutum ne kamar yadda na bayani wanda bai yadda da wani abu da tura za su kawo kai tsaye ya amince ba lallai sai ya auna ya wannan abin da kuma ya fara bashi mamaki kamar yadda aka yi shine lokacin da ake gwajin ita cuta din ya sa jami'an tsaro a fakaice sun ɗauki har da bakin mai irin na mota da kuma irin ko yawu ko majina na dabbobi ko kuma wani abu ma daga cikin irin kamar gwanda da sauransu haka ya kai a matsayin cewa su samfil ne na human samfil ne a gwada sai aka gwada aka ce kuma suna da wannan ciwo din sannan kuma akwai samfil din da yake na mutum ne aka ce kuma bai da shi sai ya ce to kaga akwai lauje cikin naɗi kenan kowa yana da irin fikira ɗinsa da wannan wannan shine abubuwan da ya sa mutane aka ta samun ce ce ku ce akan irin ra'ayinsa to yanzu da shi shugaba cewa magufuli allah ya masa rasuwa baya nan kuma kasar tanzania ta ci gaba da wanzuwa ya kake ganin makomar kasar a halin yanzu musamman karkashin jagorancin ita shugaban kasar ta yanzu samiya suluhu hassan wacce mace ce kana kuma dai musulma ya kake ganin irin yanayin yadda za ta samu karbuwa a gurin al'ummar kasar a wanda ya san yadda tsarin kasar yake shine ita tanzania an same ta ne ko kuma an haife ta ne daga haɗaka tsakanin tanganyika da zanzibar a nan aka yanko aka haɗe zama tanzania zaniya din zanzibar kenan tan kuma shi ya fito daga shi tanganyika din su ƙasa ce wacce ta haɗe wurin guda biyu sai dai shi bangaren zanzibar din a bisa tarihinsa kamar yadda ya taɓa zama shine hedikwatan mulki ta ƙasar oman wato yanki ne da yake kusan ɗari bisa ɗari na musulmi daga wannan bangare ta fito din to amma in aka duba yadda aka haɗa ƙasar tun farko da yadda shi uban ƙasan ya gina ƙasar shi ma malamu Julius Inyerere ita Tanzania ba a gina ta akan nuna bambanci na addini ko kabila ko siyasa ba duk da dai akwai hamayya ta siyasa din lokuta da dama wanda shi kuma daga kwanakin karshe dinnan na shi marigayi shugaban kasa ya yi kokarin dinke wannan baraka din to kaga ba sabon abu ba ne na farko dai musulmi ya rike kasar sannan kuma abin da yake sabo shine mace ta zama shugaban kasar to amma kasa ce kuma wanda mafi yawan kasar suna biyayya da tsarin mulkin kasar da kuma ɗabi'u da al'adun ƙasar so bisa ɗabi'a da al'ada da tsarin mulki shine shugaban ƙasa idan babu shi lallai mataimaki ne yake zama shugaba ɗin saboda haka a tsarin ƙasa wanda babu wanda zai iya ja da wannan ɗin shine ita za ta zama shugaban ƙasa ɗin kamar to kuma yawanci tun da doka ta tabbatar da haka lallai mafi yawan 'yan ƙasar za su biyayya ga wannan tsari ɗin ba zai kasance akwai wani haufi a kai ba kuma lallai za su bata goyon baya wannan mata tabbas wato jarima ce kuma jajirtacciya duk kuma irin nasarori da shi shugaba magafuli ya samu tare da ita aka yi wato sau da kafa take bin shi duk komai da hannunta aka yi to saboda haka tana da gogewar da za ta iya rike kasar kuma lallai muna da kyakkyawan zato cewa za ta cike gibin da shi shugaba magafuli ya bari kuma za ta dora ma akan haka to masu saurare lokacin da kaɗiya mana riga da ya kawo jiki don haka anan zamu ban kwana da ku sai kuma a saduwa ta gaba inda zamu sake kasancewa tare da ku kafin nan godiya ta musamman ga shimalan awal ahmad wanda ya taimaka ya kasance da mu da kuma an samu tambayoyin mu dangane da wannan batu sai wani jikon wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barka. haɗa kan mun hafiyar kamun so yuna kamun mun tuna gwarzon mu ba ya samu a hanya mai galba ban bar kuka na rashi nai ba a ƙasar saba a yi tamkar shi ba a kama azumin sama kwabta ba yanzu kuma gashin nan naku na masu saurare wanda hassan barka ke gabatarwa ai sauraro lafiya masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim sd kusfa zaria city a jihar kaduna a tarayyar najeriya yau na shigo zauren ne dauke da kira ga gwamnatinmu na jihar kaduna hakikanin gaskiya ya kamata a ce wannan gwamnati ta yi dukkanin mai yiwuwa wajen ga dakila wannan hare-hare na 'yan ta'adda da suke yawan kaiwa a wannan jihar namu na kaduna gani da yadda suke cin garansu babu babbaka musamman a yankin birnin gwari da sauran wasu kauyuka na da ke cikin jihar kaduna hakikanin gaskiya gaskiya mu al'umman wannan jiha muna nuna rashin jin daɗin mu game da yadda suke ƙara samun ƙwarin gwiwa wajen kai farmaki ko ko sace mutane a wannan jiha namu na kaduna daga ƙarshe muna kira da gwamnatin jihar kaduna na malam nasiru yan rafai da sauran jami'an tsaron da ke aiki a wannan jiha ya kamata a ce sun ƙara kaimi wajen kawo ƙarshen wannan yan da muna da allah wanzar mana zaman lafiya a jihar mu na kaduna ma najeriya baki da tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na biyu BOH Hausa barkamu da warhaka mai magana Lawali Hando daga Niamey. Eh, a yau ra'ayina zan mika shi ne zuwa ga hukumomin kasar Nijar. Kiran da zan yi gare su ya kamata su bi tsoron Allah su san haƙƙin da Allah dora musu na 'yan kasa ko kuma in ce kare rayukan 'yan kasa da dukiyoyin kasa wanda gaskiya cikin wannan 'yan lokutan kusan za a ce an yi sakaci da wannan abu. Idan muka dube ire-iren har-haren da aka kai cikin 'yan kwanakin nan wanda gaskiya abin ya kazance sosai wanda idan ana irin haka fa to gaskiya kasar za ta shiga cikin wani yanayi wanda ba da tabbata. Salamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran. Dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku ni ne Uzair dan malam mazauni a Maradi jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau bisa Nijar. A gaskiya Nijar muna buƙatar addu'a. Allah ubangiji ya ƙara ma ƙasar mu zaman lafiya. Muna buƙatar bukata da a kuma mu tashi tsaye ta ta'adda, kuma muna bukata adda dukkan duniya ga baki da Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a Nijar na ku Uzair dan malam mazamni a garin Maradi da Moriya Nijar Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to a yau ina son ku bani dama kun yi kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya da hukumomin tsaro ya kamata su tashi tsaye domin ganin sun kawo karshen kashe-kashen da ake yi al'ummar kasar mu Najeriya musamman ma a yankin Zamfara, Katsina, Sokoto, Benue, Kaduna, kai har ma kasar Nijar inda ta ake ta kashe mutane waɗanda ba su je ba su gani ba. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshe wayannan yan bindiga da suke ci gaba da cin karensu babu babbaka a ƙarshe nake ƙara addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗore arewa a kasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki daya na gode sashin jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga dan fulani wadi shugaban kungiyar da alkairi muka zo rashin jihar bauchi tokar da a shafa cewa ana tare da shirin madoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya musulunci barkan ku da waraka, barka da aiki kuna da magana da yahaya sa'idu daga nan jamhuriyar nijar kasar da magaram a garin bande to ni addu'a ta a nan shine allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na musulunci gabaki daya allah ubangiji ya kare mu ya kare kasashen mu na musulunci allah ka muna zaman lafiya mai dorewa a kasar mu ta Niger. To salamu alaikum mai magana ya hayya Sa'idu daga garin Bande a jamhuriyar Niger. sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram jamhuriyar nijar a gaskiya ina kiran ga gwamnatin nijar ta gaggauta yi ma bawan allah nan dan jarida shari'a saboda shi akan aikin shi ne ya ce ya bankaɗo wanda suka yi sama da faɗi da kuɗin makamai kenan menene a yi mushi shari'a a gani in ne mai laifi a hukunta shi kenan in ba shi bane duka wanda suke da hannu da cin kuɗin makamai kamar nan su ma a hukumta su kenan fi sabilillah bai kamata ba a ringa ji a ajiye bawan Allah a gidan yari a ki mai shari'a kenan in abun gaskiya ne a hudu shi a mai shari'a in yana da gaskiya ba shi gaskiya shi in bai da gaskiya kuma shi ma a rike shi mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaran jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu he Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar to zan yi tsokaci game da Najeriya da za a maido musu kayan tarihin su to a gaskiya idan gwamnati ta yi haka ta yi adalci kayan tarihi suna ɗaya daga cikin abin a zo a gani saboda wani bai taɓa ganin kayan tarihin nan ba amma zai iya zuwa ya je ya zanki gani saboda duwanda ya gani abin zai bashi abin al'ajabi kuma zai ga abin da bai taɓa gani ba wannan abin ya yi kyau daidai ne wallahi to allah salheri allah ubangiji ya bata gwamnatin buhari allah bata ikon cikawa wannan alkawali da ta yi da gwamnatin jamus to na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na da jamhuriyar musulunci na iran da kuna tare da mai shawararren ko isa musa wanda aka fi sani da suna isa rezo daga nyami babban birnin nijar to kiran da gare ni ga zababben shugaban mu na nijar muhammadu bazum sai ce ubangiji allah ya taya kare ku sannan kuma akwai kalubale ɗaya zuwa biyu zuwa uku gare ka bazum kare ka sa takalmi na muhammadu yusuf kalubale na ɗaya daya muna da matsalar tsaro da ke damu na biyu ga rashin aiki ga matasa na uku shi ma cikin tsaro na yan kankanan barai da suka damu mutane musamman don nan yamma da kewaye har da rana sassar mutum su mai ɓaci ubangiji allah ya taimaka To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. madalla ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastan na Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro isar mu ta yau ita ce mai suna aqilu bakon imam ali alayhi salam aqilu na abi talib dan uwan imam ali dan abi talib alayhi salam ne ya bakonci dan uwansa a lokacin da yake halifancin al'ummar musulmi a birnin kufa na kasar iraki a lokacin da imam ali alayhi salam ya ga talauci a fili a wajen dan uwansa aqilu dan abi talib sai da farko ya buƙaci ɗansa babba wato imam hassan alayhi salam da ya samo masa sabbin kai kakin sawa sai imam hassan salam ya nemo masa kaya ya bashi ya bawa aminsa babbar riga da kuma a baya a lokacin da dare ya yi sai suka hau kan rufin gidansa wato kan ɗakuna don yanayin yana da zafi a lokacin suna tattaunawa a tsakanin su a lokacin da lokacin cin abincin dare ya yi akil yana tsammanin cewa shi bakon shugaban daular musulmi ta duniya ce inda za a kawo abinci daban-daban masu launi iri-iri amma abin mamaki sai ya ga an kawo abinci irin wanda kowa zai iya samun shi a gidansa sai ya ce wannan ne kawai abincin sai imam ali salam ya ce masa wannan ba kyautar allah ba ne ina matukar godiya ga allah wanda ya bani wannan kyautar sai akilu ya ce idan haka ne ya kamata in faɗa maka bukatuna gaba ɗaya don in kama hanya ta da sauri in tafi ina cikin tsananin bashi mai yawa don Allah ka ba da umarni a biya mani basussuka na da gaggawa sannan don Allah ka taimaka wa ɗan uwanka talaka gwargwadon iyawarka saboda in koma wurina a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sai imam ya ce masa nawa ne ka sai akilu ya ce dirhami dubu ɗari ne sai imam alaihi ya ce masa wai dirhami dubu ɗari sun yawa sosai dan uwana ina ba baka hakuri ni da kuɗaɗe masu yawa kamar haka da zan baka sai dai ka jira har zuwa lokacin albashi na da zai fito zan fitar da dukiyata na ƙashin kaina in baka wani abu daga cikinsa don biyan haƙƙinka da ke kaina na yan uwantaka da kuma kyautata maka idan ba don ‘ya'yana da iyalina suna da buƙatun rabonsu na dukiya ba da zan baka duk abin da na mallaka sai kilu ya ce menene in jira sai an biya ka albashinka kana da baitul malin gwamnati gaba daya a hannunka amma kana cewa in jira sai in an ba da albashi a sannan ne shi ma za zaka bani daga abin da ka mallaka ai kana iya daukar duk abin da ka ga dama a cikin baitul malin gwamnati ka bani me yasa zaka sa ni in jira sai an biya albashi banda haka albashin naka nawa ne ko da za zaka bani abin da ka mallaka gaba daya kana ganin za su fitar da ni daga matsalolin da nake ciki sai imam ali ya ce masa na yi mamakin jin wannan shawarar muhawarar taka da farko ina ruwanka da cewa akwai kudade a baitulmalin gwamnati ko babu mu ma kamar sauran musulmi ne gaskiya ne kai dan uwana ne kuma dole in taimaka maka gwargwadon abin da zan iya sannan daga abin da na mallaka ba daga baitulmalin gwamnati ba suka ci gaba da jayayya inda aqilu ya dage kan cewa sai imam ali salam ya bashi daga dukiyar gwamnati da karshe dai sai imam ali salam ya ce masa ga wata shawara idan kana son sauki basussukanka da kuma wadata da da dukiya idan baka amince da ni ba to ga wata shawara sai akilu ya ce faɗi shawarar sai imam ali salam ya nuna masa shagunan mutanen kufa a cikin kasuwan garin kusa da gidansu ya ce idan mutane sun rufe shagunansu ka je ka faffasa shagunan nan ka kwashe dukiyoyinsu da suke cikin akwatunan ajiyar kuɗaɗen nasu a ciki za ka biya basu sukanka ka sami ragowar kuɗaɗe a wajenka sai akilu ya ce waɗannan akwatunan kuɗaɗe na suwa sai imam imam ya ce na 'yan kasuwa ne suna ajiye kuɗaɗensu a cikinsu sai aqilu ya ce abin mamaki kana son in je in saci kudaden mutane talakawa wa'anda suka same su da jibinsu suka yi tawakkuli ga allah suka koma gidajensu sai imam ya ce masa me yasa kake son in bude maka akwatunan ajiyar baitul mali na su waye ne su ma'aina mutane ne da suke bacci a gidajensu ba su damu ba cikin nutsuwa sun san ba abin da zai same su idan kaki wannan ga wata shawara zan baka idan ka shirya ka ɗauki takobinka ni ma in ɗauki wata kobin. mu je wani tsohon gari nan kusa wanda ake kira hira akwai manyan mutane masu dukiya a garin mu kai farmaki a kan ɗaya daga cikin su a cikin dare sai mu sami dukiya mai yawa daga wajensu sai akilu ya ce dan uwana ban zo don sata da fashi da kake bani shawara a kansu ba ni bukata ta kawai ka ba da umarni ga ma'aikatanka su bani kuɗaɗen baitulmali wanda yake karkashin ikonka don in samun in biya basu suka na sai imam ali salam ya ce masa sace kudaden ɗaiɗaikun mutane bai fi sauki ba kan satar kudaden miliyoyin mutane ta yaya kwace dukiyar ɗaiɗaikun mutane da fashi da takobi bai da kyau amma na sauran mutane ba haka ba kana tsammanin fashi kawai yana nufin ka kwace dukiyar ɗaiɗaikun mutane ne mafi munin fashi da kwace shine ne wanda kake so in yi masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai a sake ga zama domin a saurari shirin nan na dokokin zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak bismillahi rahmanir muhammadin wa jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa shirin da a cikinsa muke ƙoƙari mu shiga cikin waɗansu al'amura da suka shafi dokoki na zamantakewa tsakanin al'umma domin kare kai daga fadawa cikin matsaloli domin rashin bin doka din rashin bin doka kamar yadda muka taba faɗa yakan jawo mutum ya sa kansa a matsaloli ya sa wani sama a cikin matsaloli amma in ka zama mai bin dokoki a kowane lokaci sai ka zama cikin lafiya da kowa kuma kai kanka ka ji daɗin rayuwarka ba tare da ka samu wasu matsaloli a rayuwa ba to a cikin shirinmu na baya mun kasance ne muna ne dangane da ayyukan 'yan sanda musamman a tarayyar najeriya da wasu abubuwa da suke da shi na aikin da ya kamata su yi domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma to kuma kamar yadda muka yi kokari muka bayyana insha'Allahu mun daɗe muna ta bayani akan al'amuran da suka shafi tarayyar najeriya yau za mu kawo ƙarshen al'amura da suka shafi tarayyar Najeriya domin a shirinmu na gaba in Allah ya so yarda za mu shiga kuma wato ƙasar Nijar ita ma mu duba dokokinta na zamantakewa da al'amura da suka shafi kotunanta da dai abin da ya. yake da alaka da haka to yau abin da za mu karkare da shi dangane da tarayyar najeriya tun da dai dama muna ta bayani ne akan abin da ya shafi dokoki musamman kuma dai aikin dan sanda mun kakkawo abubuwa da suka shafi yadda dan sanda yake da wannan iko na ainihin kama mutumin da ake zargi da kuma hanyoyin da ake bi a yi kame din da kuma wasu haƙoƙi da wanda aka kama yake da su da dai sauran abin da idan masu bibiyan shirin namu suka bincika hakika za su fahimci me muka bayyana to yau za mu karkare shirin ne tare da bayani akan bincike bincike yana ɗaya daga cikin wasu ayyuka da wannan sabon tsari na dokokin aikin ɗan sanda ya bayar ya kuma bayyana shi a wancan ma wanda dama shi ma akwai shi shi ma akwai rubuce ke wato za a iya cewa bincike dai yana daga cikin wani bangare na aikin ɗan sanda wanda yake zai iya bincika gida na wasu ko kuma wani gurare da aka ce a je a bincika ko kuma wato mota ɗin mutum za ka iya cewa ba wai mota kurin ba abin hawa ko ya bincika abin hawa na mutum ko ya bincika wato wasu gurare na zama ko ofisoshi ko hatta jiki ma na mutum duk dan sanda zai iya bincikawa domin ya samo wasu abubuwa da ake zargin mutum da su ko kuma tattara da su to wannan kamar yadda ya zo a wannan bangare na dokokin da suka shafi aikin 'yan sanda abin ya nuna cewa dukkan inda aka samu wani ofisa na police wanda zai iya yin wasu ayyuka domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin mutane to ɗaya daga cikin ayyukan da zai iya yi shine cewa zai iya bincikawa ya kuma kwace dukkan wani abu wanda ya bincika ya kawo ya tabbatar da cewa wannan abu wani abu ne wanda aka samar da shi ta hanyar sata ko kuma ta hanyar da bata dace ba a bisa doka to bayan ya bincika ya gano wannan abun to zai iya kwace wannan abun in ya kwace a cikin wani guri ne ko kuma a cikin mota ne ko kuma a cikin abun hawa ne to shi wanda aka kwace abun a cikin gurinsa in a gida ne in bai gidan in kuma ba a cikin gida ba ne a'a a jikin wani ne to shi wanda yake a gurinsa aka ga abun ko a aljihunsa wani abu dai wanda ake zargin na sata ne to wannan ka'idoji sun ba da wato dama shi dan sanda ya gaba gabatar da wannan mutumin da aka samu wannan abin da aka bincika aka samu a gidansa ko aka samu abin a tattare da shi a kai shi kotu a yaje ya yi bayanin wannan abin yaya ya samo shi yaya aka yi to wannan kuma wani abu ne a dai kai wannan mutum kotu bayan an kama shi a cikin bayanin har yau tun da kamar yadda na bayan gaya mana wannan dokoki na aikin dan sanda suna da yawan gaske ba ainihin aikin mu ne mu a nan daga wannan gidan rediyo na VOH ba aikin mu ne ya kasance mun ba abun dalla dalla layi da layi a'a muna tsatsamo wasu abubuwa ne da suka shafi zamantakewa shine tun da dama shirin namu dokokin zamantakewa ne to wannan shine dalilin da ya sa muna tsatsamu abubuwan da suka shafi wannan bangare wani abu kuma wanda ke mai muhimmanci shi ma shine cewa wato dan sanda idan ya iya kamo wani mutum wato kenan an ba shi dama ya kamo mutum amma wani mutumin mutum ne aka ci dan sanda ya je ya yi bincike a gidansa dama wajen bincike mafi yawa akwai court order da ake karba kotu za ta ba da oda ta ce wani abu da za ka iya cewa kotu ta ba da izini a shiga guri kaza a yi bincike to in aka yi binciken nan a wannan guri da aka yi bincike sai aka gano akwai wani abu wanda ya saba wa al'amura na dokokin kasa ko a ga wasu makamai a cikin gurin ko kuma a ga kayan sata a gurin ko kuma a ga wasu miyagun kwayoyi ko wasu abubuwa da waɗanda sun saba wa ainihin dokoki na ƙasa to dan sanda yana da daman bayan ya yi bincikensa ya taho da wanda aka ga abin a gidansa ko a ɗakinsa ko a motarsa ko kuma a jikinsa ya taho da shi ya kamo shi ya taho da shi a je a kai shi kotu a tuhume shi wannan yana daga cikin abubuwan da suke bayyana a cikin waɗannan dokoki saboda haka kenan al'amura da suka shafi waɗannan dokoki al'amura ne masu muhimmanci dangane da duk inda ake so a yi bincike wani abu shi ma wanda yake mai muhimmancin gaske shine cewa idan aka ce polis zai je ya yi bincike to kafin ya yi bincike din ko kuma ya yi wani abu na tsare wanda aka bincika aka gano wani abu a game da shi to lallai shi ɗan sandan nan yana da kyau ya gaya wa wannan mutumin da za a bincike shi ko za a binciki gidansa ko za a binciki abin hawansa shi ɗan sandan a cikin wannan dokoki yana da kyau ya faɗa wa wanda za a bincika ɗin sunansa ya kuma gaya masa daga wani police station aka turo shi ya wannan aiki din sannan kuma ya gaya masa dalilin yin wannan bincike din to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke rubuce kuma suna da muhimmanci ga wannan al'amari da yake so ya bincika a kai kuma idan ma akwai wannan authorization na yin bincike din ya nuna ga shi a rubuce ga izini ma daga kotu akan mu zo mu duba bincika gidanka ko mu bincika ainihin waannan gulare daga aka ce a bincika to waɗannan duk suna daga cikin ladubba ko kuma wasu ayyuka za a ce na ɗan sanda dangane da gurin da aka ce ya je bincike ko kuma ga mutumin da aka ce ya bincika kai ɗan sanda ne in ka zo za ka yi binciken ka ka ce ni ne wane daga na zo ne daga police station kaza na zo ne akan dalili kaza za mu yi bincike kaza ga kuma izini daga kotu akan mu bincika guri kaza to wannan yana da kyau sannan a cikin wannan bincike kamar yadda ya zo a rubuce a nan duk lokacin da ɗan sanda ya tafi zai yi bincike an tura shi ya bincika guri to fa shine aka ce kuma a police officer shall not violate the human rights of persons found in the premises that is being searched duk wani dan adam ko kuma shi police duk wani police da zai je ya yi bincike to kada fa ya je ya keta haddin yancin dan adam din da wannan mutumin da aka samu wani abu a gidansa kada ya keta masa haddi na wato yanci da yake da shi fundamental human rights da mun yi bayaninsa a wani lokaci can wato dan an ce dan sanda ya je ya bincike ba yana nufin da ya shiga ya je ya kyakketa wa mutanen cikin wannan guri din wasu abubuwa na mutuncin su ya keta musu mutunci ya tafi musu da wa'annan abubuwa na yancin dan adam din da suke da shi wanda constitution ya basu ba a'a wannan baya daga ciki saboda haka kada ya wannan sannan aka ce idan zai je bincike dan sanda lallai ya tafi da uniform kada wani ya zo da farin ka ya zo ya shiga gurin ka ya ce zai maka bincike a'a in ko ya zo ba da uniform ba to ya ɗauki id card ɗinsa a matsayinsa na ɗan sanda ya rataya a wuya ya nuna cewa shi dan sanda ne ko kuma ya dauko aljihunsa ya nuna maka kai wanda za a yi wa binciken ko za a bincike gurinka dan sanda ya tabbatar da cewa ya yi wannan to duk yana daga cikin ayyukan da yake tattare da ainihin 'yan sanda to a takaice waɗannan daga cikin wasu abubuwa ne masu muhimmanci muka ɗan tsakuro su dangane da al'amura da suka shafi bincike wanda ɗan sanda zai iya yi kuma lalle bincike yana daga cikin al'amura na aikin ɗan sanda saboda haka in ɗan sanda ya zo zai bincika gurinka ko kuma zai bincika wani guri na inda kake ko motarka ce za ka yi jayayya da shi ina daga cikin aikin sa kullum za ka iya nunawa in akwai buƙatar cewa lallai ya nuna maka court order na cewa gashi izinin kotu ne a shiga gurinka a yi maka bincike sannan wani abu mai muhimmanci duk da cewa ana nuna mun lokaci yayi shine cewa a bincike na jiki ɗan sanda bai da damar da zai bincika jikin ɗan adam a gaban jama'a in har bincike ya kai ana so a bincika jikin ɗan adam wanda sai ya tuba kayansa to sai dai ya ce da kai ka shiga wani guri daga kai shi sai shi sai a bincika amma a gaban jama'a ne a public ne to sai dai bincika wajen kayanka wato aljihunka rigarka amma ba ka tuɓe komai ba a tuɓe kaya a gaban jama'a kan wai za a yi binciken jikin mutum sai dai wannan yana daga cikin haƙƙoƙi waɗanda suke na ɗan adam an zo masa bincike a gaban jama'a a ce tuɓa kayansa ya ce ba za a tuɓe ba saboda ya saba wa dokokin aikin ɗan sanda ko kuma bincike in mace ce mai za a bincika jikinta to mace yar uwarta ce za ta bincika jikinta ba a yadda ɗan sanda namiji ya bincika jikin mace domin an turo shi a ce ana so a bincika jikinta ta ɓoye wani abu sai dai mace yar uwarta haka ma namiji in yar sanda mace ta zo ta ce za ta bincika jikinsa ya ce a, sai dai a turo namiji dan uwansa shi ma waɗannan duk suna daga cikin abubuwa na asasi dangane da ainihin wasu al'amura na dokokin zamantakewa masu muhimmanci to kamar inda na faɗa mun daɗe muna bayanin dokoki na tarayyar najeriya kuma yau mun karo mun karkare a nan za mu dakata dangane da al'amuran da suka shafi najeriya sai dai in kura da wasu tambayoyi nan gaba kwa iya turo mana sai mu amsa muku insha Allah in Allah ya kai mu shiri na gaba za mu faɗa ne wato jamhuriyar Nijar domin ita ma mu shiga cikin al'amura na dokokinta tare da fatan mun amfana da waɗannan al'amura na dokoki da kuma kasantuwar za mu kasance masu aiki da doka domin ci gaba da rayuwarmu managarciya insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Toka Tahir tahir Amir ya dawo dauke da labarin duniya a takaice. A yau Litinin ce 29 ga watan Maris wacce ta yi daidai da 15 ga watan Shaban na wannan shekara ta hijira kamariya. Wato ranar da aka haifi mai ceton duniya limami na goma sha biyu daga cikin Limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam Mahdi a ta'ala Farajau Sharif. Kamfanin dilancin labarun Iran Press na ƙasar Iran ya bayyana cewa a nan iran an gudanar da bukukuwan haihuwar imam mahdi a jalallahu ta'ala farju sharif a duk faɗin ƙasar a daren jiya an gudanar da ibadu da zikirori wa'anda aka saba yi a irin daren haka ma sauran ƙasashen duniya musamman mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sun raya daren na jiya da kuma ambaton limamin da kuma addu'ar Allah ya gaggauta bayyanarsa don ya cika alkawalin Allah na cika duniya da adalci bayan cikarta da zalunci. Ali Shamkhani, sakitar majalisar tsaro ta koli ta ƙasar Iran ya bayyana damuwar da shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya nuna dangane da yarjejeniya ta musamman wacce Iran ta kulla da ƙasar China na tsawon shekaru 25 abin damuwa ne ga Amurka don hakan zai gaggauta faɗuwar gwamnatin ƙasar ta Amurka. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ali shamkhani yana faɗar haka a shafinsa na twitter a yau litinin labarin ya kara da cewa shamkhani yana mai da martani ne ga shugaban ƙasar amurka joe biden bayan da ya ansa wata tambaya dangane da yarjejeniyar a wata tashar talabijin ta ƙasar amurka inda ya amsa da cewa yarjejeniyar tana damun sa fiye da shekara guda a ranar asabar da ta gabata ce dai kasashen iran da china suka rattaba hannu ka yarjejeniya wacce take da tsawon shekaru 25 kuma kasashen biyu za su yi musayar fasahohi da harkokin kasuwanci da kuma ci gaban ƙasa a wurare da dama iran da amurka dai suna zaman doya da manja tun bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2018 sannan ta ɗora ƙasar kuma tattalin arziki mafi muni a kan ƙasar majiyoyin labarai daga kasar yemen sun bayyana cewa sojojin kasar tare da taimakon mayakan sa kai na kasar suna samun ci gaba a yakin da suke fafatawa da sojojin hadi a lardin ma'arib tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta bayyana haka a safiyar yau litinin ta kuma kara da cewa sojojin kasar sun sami nasarar kwato yankunan himmatu za'id da kuma nuktatun nahla da ke yammacin lardin gaba ɗayansu har ila yau labarin ya kara da cewa sojojin kasar na yemen sun sami irin wannan ci gaban a yankin arewa maso yammacin kasar ta yemen kimani watanni biyu kenan ake ta fafatawa tsakanin sojojin kasar ta yemen da kuma sojojin saudiya da kawayenta a lardin na ma'arib tun shekara ta 2015 ne dai kasar saudiya take take jagorantar rundunar sojojinta da na ƙawayenta don kifar da halittacciyar gwamnatin ƙasar yemen da nufin maye gurbinta da Abdurrabbu hadi mansur tsohon shugaban ƙasar ta yemen masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyoyin labarai daga kasar iraki sun ba da sanarwar cewa an kai hare-hare kan tawagar motocin sojojin amurka a tsakiya da kuma kudancin kasar shafin yanar gizo na telegram na kamfanin dilancin labaran asabiru news ya bayyana cewa an kai hari na farko a lardin babil na tsakiyar kasar ta iraki a safiyar yau litinin a yayin da aka kai na biyu kuma a cikin lardin diyala daga kudancin kasar ya zuwa yanzu dai ba wanda ya ɗauki nauyin kai wa'annan hare-hare kan motocin ɗaukar kaya na sojojin amurka a ƙasar ta iraki a cikin 'yan watanni da suka gabata dai mayakan sa kai da dama a ƙasar ta iraki sun sha alwashin korar sojojin amurka daga ƙasarsu. musamman bayan kisan da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya yi wa manya-manyan kwamandojin sojojin da suka yaƙi ƙungiyar daesh a kasar banda haka majalisar dokokin kasar ta iraki ta samar da kuduri wacce ta buƙaci ficewar dukkanin sojojin kasashen waje daga kasar ta masu saurare da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saura daga farkon sa zuwa ƙarshen su. sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh